to yanzu kuma za mu je ga shiri na gaba rayuwata mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci zainab ibrahim daga nan sashen hausa radio france international arafai ke muku lale marhaban da sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Yau sha biyar ga watan Janairu ake bikin cika shekaru hamsin da hudu da kawo ƙarshen yakin basasa a tarihin Najeriya, inda ƙasar ke tunawa da rawar da sojojinta suka taka wajen ci gaba da ɗorewarta a matsayin ƙasa guda. dubban sojoji da suka kasance magidanta 'yan uwa da kuma 'ya'ya ne suka rasa rayukansu a fagen daga yayin da wasu ɗaruruwa suka jikkata a wannan lokaci. sai dai duk da ikirarin hukumomi na ƙara kaimi wajen tallafawa iyalan sojojin da ke rasa rayukansu da waɗanda ke ritaya da ma waɗanda kawo yanzu ke bakin aiki Har yanzu wasu daga cikin iyalan sojojin da suka sadaukar da rayukansu wajen daga tutar Najeriya na kokawa da rashin samun kulawar da ta dace daga bangaren gwamnatin kasar. Wannan na a matsayin abin da shirin rayuwa ta ya tattauna a kai. Kuma bakin da muka gayyata sun hada da Fatima Hassan. matar sarkin Bashallan daga Das a jihar Bauchin Najeriya kuma mahaifiya ga ɗaya daga cikin sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a fagen daga da kuma janar Tagurgusau kakakin ma'aikatar tsaron Najeriya. Amma kafin nan abokiyar aiki Azima Bashir Aminu na ɗauke da wannan rahoto. Rayuwata. Kowace ranar 15 ga watan Janairu na matsayin ranar 'yan mazan jiya ne a Najeriya. wadda ake tunawa da sadaukarwar da sojoji suka yi wa kasar yayin yakin basasa shekaru hamsin da hudu da suka gabata har ma da sauran sojojin da ke ci gaba da rasa rayukansu kulle mun su dai abin damuwar shine matsalolin da iyalan sojojin kan shiga bayan rasuwarsu kamar yadda matashi sadiq sq ke cewa har a ila yau muna kuka ga gwamnatin najeriya ta rashin samun riton da muka yi ga wannan aiki da suka yi wa kasa ta mu ta najeriya mahaifinmu ko haƙƙinsa ba mu samu mun karɓa ba ballantana samun wani return ko kuma taimako na gwamnati Ita ma Amina Ibrahim matar wani sojan ruwa da ya mutu a bakin aiki ta ce duk da sun samu haƙƙinsu daga gwamnati amma babu wani tallafi da suke karɓa. Mai gida na soja ne ya kare kuma a cikin wannan aiki na soja. Tallafi da aka ce ana ba su wa? ni dai so ɗaya na taɓa samu ban samu ba. Kuma kuɗin scholarship da ake biya ma yara na makaranta so ɗaya aka taɓa biya ma yara na. Iyalan sojoji da dama na kokawa kan yadda ake wasu rere da rayuwarsu bayan rasuwar mahaifansu ko mazajensu ji amiya ayuba daga jihar gombe muna kira ga gwamnatin najeriya don allah su taimaka musu na kara musu kuɗi eh, salaries benefits na aikin soja it's not easy sacrificing ranka da comfort naka barin gidanka barin iyali ka fita ka bar gida ka je yaki da sauransu it's not easy lafiya osiju matar wani soji ta yi roƙo dangane mahukunta na tallafar rayuwar iyalan sojoji a Najeriya. Ni na auri sojin ruwa ne kuma ina aiki da sojoji ne a nan Kaduna State. Na yi aiki da sojoji shekara goma sha ɗaya a rana ta yau. Na ga aikin da suke yi gaskiya suna kokari ne. Ina kiran gwamnati su taimaka. Su taimaka ta fannin kara kara ma sojoji albashi. Dabban mata ke ci gaba da zama zawarawa yayin da yara ke zama marayu a sanadiyar matsalolin tsaron da ke lakumi rayukan dubban sojoji a Najeriya. RFI. Madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da rahoton nan. Yanzu za ku ji zantawa ta da Fatima Hassan. matar sarkin Ashalan daga Das a jihar Bauchin Najeriya, kuma mahaifiya ga ɗaya daga cikin sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a fagen daga. Kwarai da gaske ni ne maman kaftin MM Hassan Marigayi ɗana ya mutu a dambuwa wajen yaki amma alhamdulillahi wajen ubangiji ya nufa zai ɗauki ranshi kuma mun gode ma Allah da ya fito cikin mayaka da aka sani a cikin Najeriya ba Najeriya ba ma duk Afirka an san da wani sarkin yakin dambuwa tunda ya yi suna kuma ina masa fatan Allah ya ba shi rahama inda yake Allah kuma ya sa yana cikin mayakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don a filin yaki aka ɗauki ran shi. Bayan rasuwar shi ban sani ba shin akwai irin gudunmawar da kuka samu daga ɓangaren gwamnati? Sun ce za su bada. Kin sani na iyakaci abin da suka bamu ɗaya ne, amma alhamdulillah muna zaune lafiya, kuma yaron shi yana hannunmu, matan shi tana nan lafiya. To, da wannan wani irin kira kike daga gwamnati saboda ganin ta tallafa wa iyalan mutanen da ke rasuwa a bakin daga. gaskiya 'ya'yansu ne abin tausayi saboda iyayensu sun mutu a wajen daga an bar mata ne da yara yanzu nashi yaro ɗaya kawai ya bari shi muke lura da shi amma kin sa akwai sun bar yara da yawa kuma in dai ba an taimaka musu ba wallahi dai a safari a yanzu haka akwai wata matan muhammad shi ma dan das ne ya wajen ya rasu haka take ta fafutuka da yaranta wani irin gyara kike ganin ya kamata gwamnati ta kawo a ɓangaren masu aikin wanzar da zaman lafiya gaskiya ne Najeriya kam yanzu yana da wahala, kuma ba Najeriya ba ne, kamar an ce all over ne, don wahalan kuɗi ya yi wahalan mutane. At least they should increase their salary. Yanzu a ƙarshe wace shawara kike kake da ga mata ire-irenki da suka rasa irin nasu? Abu ɗaya kenan kawai da zan ce musu su tsaya tsayin daka su ba da yaran nan tarbiyyar da ya dace. da Suleiman Sukus cikin wakar mai taken Moral. Ba tare da ɓata lokaci ba, za ku ji zantawar shirin rayuwata da janar tukur gusau kakakin ma'aikatar tsaron Najeriya. Uh, wannan yaƙi da kuma sauran yaƙuƙuka da aka yi ya kasance rayukan jami'anmu na tsaro na sojoji sun salwanta da dama. Kuma an yi wannan ne domin a kare martaba wannan ƙasa a ƙara haɗa kan wannan ƙasa a ƙara kawo dankon zumuntaka tsakanin wannan ƙasa yadda za ta zama ƙasa mafi girma a nafiya ta afirka kuma ƙasa wadda za a yi koyi da ita a ƙasashen duniya muna gode ma Allah duk da kasance an rasa rayuka amma da yau najeriya ta zama gwarzawa a cikin ƙasashen duniya kuma wannan ya kasance ne a kasancewa jajircewa da jami'an tsaro suka yi domin a tabbatar cewa wannan ƙasa bata wargaje ba a sakamakon haka ne aka ware wannan rana ta sha biyar ga watan ɗaya a kowace shekara domin a tuna a kuma yi ma waɗanda suka rasu addu'a Allah ya ji kansu. Wace saƙo kake daga iyalan da suka rasa irin nasu a fagen daga da ma jami'an tsaron da har yanzu ke bakin aiki. A game da iyalansu da suka bari muna ƙara gode mu nan iyalai muna kuma ƙara jinjina musu kuma a koda yaushe a shirye muke mu taimaka musu ta kowane hali ya kamata kuma su ma suna cikin gwarzaye kamar yadda 'yan uwansu mazajensu abin ƙaunarsu suka ba da rayuwarsu domin samun wannan ƙasa wadda ake ce ma Najeriya. To su ma kamar yadda wa'ancan suka yi shahada su ma suna cikin gwarzaye. Kuma yadda ake tunawa da waɗanda suka rasu su ma duk shekara za a ci gaba kulawa da su. Waɗanda kuma suke nan ina ƙara kira gare su da su gabar jajircewa. Bukin da ake yi an ƙara da tunawa da waɗanda ke raye waɗanda ke wannan aiki na soja da can akan tuna ni da waɗanda suka rasu kawai amma bana an ma abin ma domin a shigo da hadda waɗanda suke raye su ma a tuna da su kuma a jinjina masu. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. tambaya a gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da bikin wannan rana wacce shawara kuke da ita ga gwamnatin najeriya wajen inganta bangaren tsaro da rayuwar sojojinta waɗanda ke aiki da ma waɗanda suka ritaya haɗe da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sai mun ji daga gare ku a madadin sashen hausa radio france international arafai musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen hada shirin. Zainab